A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne da ‘yan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwansu suka cika wani sansanin ‘yan gudun hijira da ke garin gwada a yankin Shiroro ta jihar Nejan Najeriya. Mutanen dai da suka haɗa mata da yara ƙanana da kuma maza masu yawan shekaru sun ce sun bar garuruwan nasu ne domin tsira da rayukansu saboda yadda 'yan bindiga da gwamnatin Najeriya ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda ke ci gaba da aukawa garuruwansu kamar yadda suka yi ƙarin bayani. A Dauda daga Kaure. Kaure. Eh, su ne suka kware mu daga garinmu muka zo nan. Sunana Maryam Kabiru. zazzaga daga zazzaga eh mun kwana hudu ke ne yau ba zaman lafiya jiya da shekaran jiya ko gawakin da asuna ne yanzu ba da ba shiga ba fita ƴaƴan mu ma yanzu suka shawo zuwan su kenan ma ba zaman lafiya ga munan mata da mazajen mu ƴaƴan mu wahala muke sha sunan kabiru di barde zazzaga kabula wa mu ta adan da suke tara bangaren mu sun kore mu duka gaba da hana kashe mana yawa yanzu ko gawa yake ma yanzu haka presently suna nan ba ya dokawa ba kaman ki nawa gawaki za ka kai takwas wanda ni na sani Honorable Atahiru Adamu wani kansila ne a ƙaramar hukumar Muya ga abin da yake cewa. Eh muna da ward goma sha ɗaya. guda bakwai yanzu nan sai riga sun bar gidajensu. Ward bakwai kana nufin gunduma ward na mazaɓa guda bakwai. Mazaɓa guda bakwai duk sun tashi babu kowa. Tune dai ƙungiyoyin matasa a yankin ke ci gaba da taimakawa waɗannan 'yan gudun hijira. Injiniya Usman Baba na ɗaya daga cikinsu ya ci kusan kashi sittin na manoman karkara a yankin na Shiroro 'yan bindigar sun kore su. inda bandit ɗin ke barna shine almost like kashi sittin bisa ɗari duka mutanen mu da ke noma a wurin an kora shanayen an kore su yanzu sun dawo cikin gari an kashe mutane hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa suna iya ƙoƙarin su wajen shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da kuma taimakawa 'yan gudun hijirar da ke sansanin Malam Habibu Musa shi ne babban jami'i da ke kula da wannan sansani na gwada a hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger. Gwamnati na kokari wurin supplying abinci sannan kuma ngo haka da wasu other organization duk suna kokari local government ma na yi. Wannan dai duk yana zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin cewa sojojin ƙasar su aukawa 'yan bindigar da suka addabi jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga gwada a Najeriya.